العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد زم تاش درسي نبقي كنا والإثم منهم ربهم وما بني هم رب الأسماء إذا متشكو نعم يو أشرين دترا wanda aka ba mu da iskali gobe ne muke da iskali an ba da sanarwa ma a fara duba yau 29 ga watan rabiul akhir hijira ta 440 wadda ta daidai da shida ga watan daya shekara ta 2019 muna cikin babin al-mu'rab wal mabni za mu tashi a baitin da yake gaba wa mu'rabul asma'i na'am
bismillah alhamdulillah wahda
sunan nan na arb da alharf wasu ma da kuma suma lura ne a cikin al'isim ba sama ba ne kar waɗansu ce tunda an ce ard sai a ce wasama wasu na'am wasama na'am duk da yake a cika akwai akwai lugat na suna ɗin amma bai zo da fataha ba fathul sim ka ardin wasu ma lugatun fil ism wasu ma a bayan ya yi bayanin cewar wato a shi suna a kamar yadda ya gabata a wancan baitin ya ce a wancan baitin walismu min mu'rabun wa magni li shabahin min al-hurufi mudni to ya nuna kan cewa al'asul a wajen suna shine al-i'rab a shi albina arif zuwa yake shi yasa ya fara da shi wato abin da yake fitar da shi daga ka'idar a kama da harafi sai ya fara aujihu shaba haɗin fuskokin kama na suna da harafi to a nan kuma sai ya koma ya zuwa ga abin da yake shine al'asul shine cewa dukkan suna wanda yake mu'rab wanda ake masa irabi shine wanda yake ya kubuta daga kama da harafi to ya kawo misalai guda biyu ard da suma a shine a wanda yake irabin nasa yana bayyana kamar ardu kace hadhihi ardun ra'aitu ardan marartu bi ardin kaga irabin yana bayyana da kuma suma da wanda yake mu'talul akhir wanda irabinsa baya bayyana sai dai a kaddara shi kamar huda suma kamar huda ne na'am
yuridu anna al-mu'raba khilaf al-mabni yana nufin cewa suna al-mu'rab khilaful mabni sabanin suna mabni ne sunan da aka yi masa bina'i
wa qad taqaddama anna al-mabniya ma ashbaha al-harf ya gabata cewa al-mabni daga cikin suna ai ana ji ko mu kyale abin nan din al-mabni ko okay ko dan saboda recording din ku kuke sata na'am ya gabata cewa suna wanda yake mabni shine wanda ya kama da alharf ya kama da harafi
fal mu'rab ma lam yushbih alharf to dan haka kaga zaka iya cewa a cikin ta'arifin al-ism al-mu'rab shine ma lam yushbih alharf sunan da bai yi kama da harafi ba zaka iya bashi wannan ta'arifi al-mu'rab wato at-ta'rif na haqiqatin ma'ana haqiqanin ma'anarsa shine wanda yake ba shi da kama da harafi na'am qasimu ila sahih to shi kansa al-mu'rab din ya kasu kashi biyu bi'tibar zaka iya kasa shi bi'tibar ka sake kasa shi bi'tibarin akhar to da ya kasu ya zuwa ga sahih yan qasimu ila sahih yana ya kasu ya zuwa ga sahih wanda yake wato ai ingantacce lafiyayye wa huwa ma laysa akhiruhu harfa illa shine wanda yake a ƙarshensa ba harfa illa ba ne ka ard ka gani ard a akhiruhu dad wa dad laysat min min huruf illa wa ila mu'tal
da kuma kaso na biyu shine al mu'tal wa al mu'tal ismu maf'ul na i'talla ya sami illa وهو ما آخره حرف علة شيني وندا كرشنس يكي حرف العلة كسما كسما suma lugatun fil ism na'am wa suma lugatun fil ism ita suma luga ce a ism wa fihi sittu lughat ma sumak kamar yadda zaka ce a- a masmuk sai ka ce masumak Eh, wallahu asmaka suman mubaraka Eh, kamar yadda a sha'ira ke fita wallahu asmaka suman mubaraka na'am na'am آه، وفيه ست لغات to wafihi a cikin wannan kal- suna ism sittu lugat اسم آه، اسم بضم الهمزة ضم الهمزة وكسرها اسم واسم
وسم وسم بضم النين وكسرها سم وسم
بضم السين وكسرها آه، و... وسما وسما وسما بضم السين وكسرها أيضا هذا ست لغات كنا ما لهم الشيخ أحمد دو ياي ياي نظم أما ألفية تاد ناي تقييد أبوه da na da ta shiga cikin littafai ban san ta ba kuma ban kiyaye abiyat din ba yanzu ya nazama su a cikin abiyat na'am وينقسم المعرب amma dai kun amma dai rike su ba zai wahala ba a isim usm- wa usmun wa ismun da sumun wa simun da suman wa siman Mm, na'am وينقسم المعرب أيضا إلى متمكن أمكن to shi al-mu'rab zaka iya take kasa shi bi itibarin akar da wani itibarin daban Mm? shine ila mutamakkinin amkana Ah, wanda sunan da yake yayi tamakkuni a cikin ismiya kuma ya mayar da kansa wanda za a iya sarrafa shi Mm, ai amkana a a tasrifuhu ya tabbata a cikin suna sannan kuma ya ba da damar a sarrafa shi ai amkana a, ya mayar da shi kansa wanda za a iya yi ma tasrif a iya cancanta dukkan haruf dukkan ka- dukkan a, alamomin irabi gabaki ɗaya su iya shigarsa وهو المنصرف shine al-ismul munsarif suna da yake karban sarf yake زيد sarrafuwa وعمر ka zaidin wa amrun kaga wa amrin kaga zaka ce zaidun zaka ce zaidan zaka ce zaidin haka zalika amrun wa amran wa amrin na'am وإلى متمكن غير أمكن kuma kaso na biyu shine mutamakkin wato mutamakkin ne a cikin suna amma ghairu amkana ba wanda yake karban ba wanda ya bayar da kansa yiwuwar a yi masa tasrifi ta kowace fuska ba وهو غير المنصرف shine ghairul munsarif Mm.
نحو ko wani أحمد lokaci sukan ce masa al-mamnu min as-sarf eh ko kace na'am na'am ko cewa aisha o aisha haka kawo misalin na'am نحو أحمد ومساجد ومصابيح to nahwa ahmada da masajid da masabih Ah. to ah, kaga ahmad zaka iya cewa hada ahmadu ismuhu ahmad Mm. ra'aytu ahmada ba ka ce ahmadan ba wa marartu bi ahmada ba ka ce ahmadi ba to amma shi sharaɗin sharaɗin cewar ya zamanto mamnu min sarf akwai sharuɗa guda biyu ko su ne ahsant ba idza salima min alif wa lam wa min idafa Ah, in zaka ce ah, kamar kaga masaki ah, ah, ah, masakin an amma safinatu fakanat li masakina ya'maluna fil bahr amma kaga da wazon sadaka sai ya ce inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini sai ta bayyana saboda an yi idafa an sa alif da lam to haka zalika idan aka yi idafa Mm. in aka yi masa idafa in ya zama to mudaf ne yana da mudaf ilai kaga zaka ce hadhihi a- a- a- z- zaka ce a- a- a- a marartu bi masajida amma zaka amma in ka taso kai mata idafa sai ka ce marartu bi masajidi Kano Mm, bi masajidi Kano tunda ka yi mata idafa zai zo ya sake yin bayanin wannan a gaba insha Allah ku kun kawo illar da take sa ake ma suna sarf Mm, me yasa suna yake fita daga mutamakkin amkana ya zamanto mutamakkin ghairu amkan Mm, ka'ida shine ya zamanto ya a ya samu shi kun ga wannan kamar in ya samu kama da harafi zai zamanto mabni to suna kuma in ya samu kama da fi'ili sai ya zamanto sai ya zamanto mutamakin ghairu amkana yanzu kamar ahmad ahmad yashba af'al in af'alu kaza eh kamar yazid Mm, yayi kama da fi'ili Mm. na'am zaɗi zai sake dawo dawowa ya zuwa ga wannan na'am amma dai don kusan kan cewa waɗannan dukkaninsu sunaye ne al-munsarif wal mamnu min as-sarf kowanne daga cikinsu suna ne da yake mu'arab haka zalika al-ismu sahih da kuma al-mu'tal kowannen su suna ne a da a- da yake karban da yake mu'arab da yake karban i'rabi na'am وغير المتمكن هو المبني wanda yake ba mutamakkin ba kuwa shine almabni wanda mun riga mun yi shi saboda haka kaga suna mutamakkin da ghairul mutamakkin na'am والمتمكن هو shi kuma الموهوب، almutamakkin shine almu'rab wanda yake karban i'rab وهو قسمان shi kuma kashi biyu ne متمكن أمكن mutamakkinun amkana wa mutamakkin متمكن غير أمكن.
ghairu amkana Mm, na'am
وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن nuni inathin kaya ru'na manfutin na'am bayan ya gama da magana akan akan suna a, da kashe-kashensa min haithul i'rab wal bina sai kuma ya tafi zuwa ga kalma ta biyu ita ce al-fi'l yace wa fi'lu amrin wa mudhi wa mudhiyin bunya fi'lu amr fi'ili wanda yake na amr wanda ake umarni da shi wa mudhiyin da kuma fi'ili wanda yake na wuce wanda yake na madhi shine fi'il mu- a- a- a- fi'il a- fi'il mudhiyin a- a sunan a suna wanda yake a- a na madhi Hmm. buniya an yi musu bina'i an yi musu bina'i bi ma'ana mabniyai ne a, ba a yi musu i'rabi wa arabu mudari'an in ariya kuma sun yi mafi'ilul mudari mu- a i'rabi amma da sharaɗi in ariya idan ya zamanto ya tsiraita min nuni taukidin mubashirin daga nunu taukid wadda take mubashira wadda take wato babu wani fasili tsakanin fi'ilin da ita nun ɗin sharaɗi ɗaya kenan wa min nuni inafin kuma ya zamanto ya tsiraita daga nunu inaf nunul- a, j- nunu jama'atun niswa Eh, ka ya ru'na manfutin eh, ya ru'na manfutin kaga ya a- a- a- ya ru- a- a- a- ya ru'u ya ru'na shine nunu- nunul inaf din gashiran ta zo ta haɗu da ya ru'u manfutin wato suna sanya razani ga wanda ya fitinu da su Mm. mata kyawawa wato za su rikita wanda yake ya fitinu da kallon mata shine abin da yake nufi Eh, wannan a- al'asul a cikin alfi'il ya zamanto mabni kamar yadda ke al'asul a cikin suna ya zamanto mu'rab Mm, to haka zalika al- alfi'il shi kuma bil'aks al'asul ya zamanto mabni Ah, abin da yake sanya shi yake zamantowa mu'rab in yayi kama da suna shi yasa fi'lul mudari dan idan ka ce yadribu yayi kama da yadribu al'ana aw gadan yayi kama da daribun al'ana aw gadan huwa daribun al'ana aw gadan yayi kama da ismul fa'il to saboda kamarsa da ismul fa'il shi yasa sai ya zama to yayi kama da abu sifa wacce take ta suna sai aka yi masa i'rabi shi yasa suke mu fi'lul mudari i'rab na'am لما فرغ من بيان المعرب والمبني من الأسماء yayin da ya da ya gama bayanin al-mu'rab wal mabni daga cikin na- na sunaye شرع في بيان المعرب والمبني من الأفعال sai ya fa sai ya shiga cikin bayanin al-mu'rab wal mabni min al-af'al daga fi'ilai ومذهب البصريين madhabar Basra- malaman basra daga cikin ah, malaman nahau أن الإعراب أصل في الأسماء cewa al-i'rab aslun fil asma' فرع asali a cikin sunaye al'irab amma a fil af'al far'un far'i ne ba shine asali ba Mm, kamar yadda muka ambata
فالأصل في الفعل البناء عندهم asali a wajen fi a cikin fi'ili a wajen malaman basra al- albina Mm, al-irab far'un reshe ne وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء malaman kufa kuwa suka tafiya zuwa ga kan cewa al-i'rab aslun fil asma wa fil af'al asali ne a wajen sunaye da wajen fi'ilai والأول هو الصحيح Ma- mazhabar farko ita ce sahih ta basriyin ita ce sahih ونقل ضياء الدين بن العلج في البسيط a Ziyauddin ibn al-Ilj yayi nakali a cikin al-Basit littafinsa al-Basit أن بعض النحويين cewa sashen malaman nahau ذهب إلى أن الإعراب أصل في الأفعال ya tafiya zuwa ga kan cewa al-i'rab aslun fil af'al فرع في fil الأسماء far'un fil asma akasin mazhabar basriyin Mm, wa hada sa'ab ka ka tabbatar da shi kayf zai zamanto aslun fil af'al a kuma ya zai zamanto far'un fil asma domin abin nan fi a- a- al- al- al-ism in mu'rab ne Mm, kana bukatan dalili akan cewa mu'rab ne sai ka tabbatar masa da dalili shine yanzu mamnu min as-sarf ba shine ake samu masa dalilin abinda zai sa shi ya zama to mamnu min as-sarf ba in ya samu wa'annan illolin to kaga in bai zama to mamnu min as-sarf ba yana tare da asl kenan na'am to shi yasa ina shi yasa ibnu aqil ya tafi akan cewa wannan shine as-sahih kuma shi yasa ma ibnu malik bai yi ishara ga wannan sabanin na kufiyin ba daga cikin abiya din zaka fahimci ka'idarta cewa al-asl ah, fil asma al-i'rab wal asl fil af'al al-bina na'am والمبني من الأفعال دربان to wanda ake masa bina'i daga cikin sunaye daga cikin fi'ilai darban kaso bi- kaso biyu ne أحدهما na farkon su ما اتفق على بنائه abinda aka yi ittifaki akan cewa mabni ne babu sabani a wajen malaman nahwu cewa mabni ne وهو الماضي shine al-fi'l al-madi وهو مبني على الفتح shi da'iman mabniyun ala al-fath ana masa ah, bina'i ala al-fath li'anna al-bina huwa al-asl Ah, li- li- ah, ah, ah, ah, eh, ya ce su wannan da suna cewa wai bi- mubni ala al-fath li'annahu akhaffu al-harakat na'am mu ci gaba Ah, shi fi'l al-madi mabniyun ala al-fath na'am نحو ضرب نحو ضرب da انطلق سواء فعل الماضي din ru- ah, thulathi ne ko ruba'i ko khumasi Mm, ضرب ah, adkhala ruba'i um, fa'al ah, ah, dahraja ruba'i انطلق mazid din khumasi Mm, ah, istakhraja dukkaninsu kowannensu da fatha lianna akhaffu harakat
ما لم يتصل به واو جمع فيضم matsawar wawul jama'a bai zamanto ya yi ittisali da shi ba in wawul jama'a ya yi haɗu da shi yuzam sai a yi masa zamma kamar darabu darabu kaga mabniyun ala dam wannan ba wannan damma da take kan ba mabniyun ala dam limadha liittisalihi biwawil jama'a liittisalihi biwawil jama'a na'am أو ضمير رفع متحرك فيسكن ko kuma ya haɗu da damiru raf'in mutaharrik damir na fa'ili shine ya sa- shi ya shi damiru raf'in mutaharrik wanda yake mai haraka kamar darabtu darabta darabtunna darabti darabtuma darabna kowanne daga cikinsu to fayuska- fa- fayusakkan sai a yi masa sukun a sun yi masa sukun saboda gudun athiqal na tawalil harakat yanzu da za a ce darabata eh, darabatu darabatunna aga yayi nauyi a harshe yayi nauyi a harshe Eh, shi yasa wato la- la- la- la- larabci yaren- yaren fitra ne da yake tafiya da fitran mutum salis ka'idodinsa shi wancan na wawul jama'a saboda a a littisalihi bi wawul jama'a in ka ce darabau a- a- darabau mm, yani a- ya akwai fiqal na'am
والثاني ما اختلف في بنائه to fi'ili na biyu al-mabni al-fi'lin da ake ma bina'i maktulifa fi bina'ihi wanda ake sabani a bina'insa na farko babu sabani al-fi'l al-madi babu sabani wajen malaman nahwu cewa mabni mabni ne amma nau'i na biyu shine cewa an yi sabani akan cewa mabni ne ko ba mabni ba a'a madi babu sabani cewa mabni ne na biyun daga cikin al-af'alul mabniya an yi saɓani na'am والراجح أنه مبني amma mafi rinjaye shine mabni abin da yasa aka fitar da shi daga cikin kasan farko abin da aka yi ijma'i a kansa ba kamar abin da an yi saɓani ba to shi yasa yi ishara ga wannan kasa kasan na'am وهو فعل الأمر shine fi'lul amr نهو اضرب nahwa idrib وهو مبن- مبني عند البصريين a wajen malaman basra mabni
ومعرب عند الكوفيين a wajen malaman a a- a wajen malaman kufa a mu'arab ne domin suna cewa a, ana kaddara lamul amr an ka ce ai idrib in kamar an ce litadrib ne Mm, litadrib to don a sassau a sauƙaƙa sai aka cire lamul amr In kuma tunda akwai a- a- akwai fa'ili mu- zamir mustatir sai ya zamanto ba za a sa taɗin ba sai aka ce idrib saboda ka su a wajensu a a fi- wannan fi'il amr din majzum bilamil amr majzum bil bisukun a- a- a- majzum bilamil amr wa alamatu jazmihi as-sukun wajen malaman kufa kenan na'am
والمعرب من الأفعال wannan ku- kun gane wannan ko a cewa al'af'al a, fi- fi- fi'ilai waɗanda suke aika musu bina'i guda biyu ne kamar yadda ya faɗa wa fi'ilu amrin wa mudhiyin buniya to sai dai fi'il amr din nan ala khilaf tsakanin basriyin da kufiyun a wajen basriyun buniya a wajen kufiyun a mu- a- a mu'arab ne na'am والمعرب من الأفعال هو المضارع to daga a- wanda ake masa irabi kuma daga cikin fi'ilai huwa al-mudari shine al-fi'l al-mudari an ce masa me yasa ake ce masa mudari
لمضارعته li mudara'atihi al-ism ay li mushahabatihi al-ism fil i'rab na'am
ولا يعرب إلا إذا لم تتصل به نون التوكيد ba a yi masa i'rabi sai dai idan nunun taukidi ba ta sadu da shi ba أو نون الإناث ko nunul inath nun ta jama'ar mata wadda take nuni ga cewa fa'ilin a, wato jama'atun nisa jama'atul inath
فمثال نون التوكيد المباشرة M- misalin nunu taukid wadda take saduwa da alfi'il shi ta ce wadda take saduwa da shi mubasharatan ba tare da wani fasil ba هل تضربن hal tadribanna Mm. to kaga tadribanna wannan nunu taukid din ta hadu da tadribu to kaga fi'il mudari ne amma sai gashi dammar da take ita ce alamar i'rabi bata bayyana ba sai aka yi masa fata aka ce hal tadribanna to wannan zaka ce fi'il mudari mabniyun ala al-fatha liittisalihi bi nun at-tawkid ath-thaqila na'am والفعل معها مبني على الفتح to fi'ili tare da nunu taukid ana yi masa bina'i akan fataha ولا فرق في ذلك بين الخفيفة والثقيلة babu bambanci a tsakanin wannan nunu taukid a tsakanin alkhafifa wa thaqila domin nunu taukid iri biyu ce Eh, nunu taukid ila- iri biyu ce akwai alkhafifa wa thaqila a thaqila kamar wannan a- a- a hal tadribanna Eh, alkhafifa kuma kamar la nasfa an bin nasiya Eh, la nasfa an kaga sai aka yi a- aka kawo nunu taukid amma alkhafifa ba a ce la nasfa anna ba to kaga amma da aka ce la nasfa an din kaga a a nasfa'u sai aka yi mata fataha Ah, wannan fatahar fatahatu bi- fatahatul bina ce dalilin da yasa aka yi mata bina duk da fi'il mudari ne shine nunu taukid alkhafifa ta zo a karshen sa فقالت أنا كمان وجه خط na'am تنوين يظهر عليها eh wannan kuma ka- masu rasum ne ilimin rasum ne saboda haka haka suka karanta haka take aka aka same ta a cikin al-mushaf al-uthmani
ولا يعرب إلا إذا لم تتصل به آه. فم... آه. فإن لم تتصل به لم يبنى فإن نعم.
لم تتصل به لم يبنى
na'am fa in lam tattasil bihi idan nunu taukid din bata sadu da fi'ilul mudari din ba lam yubna to ba za a yi masa bina'i ba وذلك wannan kuwa كما إذا فصل بينه وبينها ألف ألف اثنين shine kamar idan aliful ithnain a alif da yake nunawa ga tasniyar fa'ili ya zamanto shine fasili tsakaninsu shine ya Na'am.
shiga tsakaninsu ناو هل تضرباني ka gani hal tadribani ina alif din ga wannan alif din nan tsakanin nun da ba kaga ba a samu mubashara ba an samu alif tsakanin su to kaga a lokacin nan ba za a yi masa a ba za a yi masa bina'i ba asluhu وأصله aslin wannan kalma هل تضربانن hal tadribaninna
ثنونات fajtama'at thalathu nunat hatta hal tadribaninna ko ga nun din ga nunun raf'a ta tathniya ga kuma nunul a- a- a- ga nunul taukid mushaddada guda biyu na'am فهزفت الأولى sai aka shafe daya وهي نون الرفع nunun raf'i da aka shafe كراهة توالي الأمثال saboda kin wato bibiyan abubuwa da suke dai- da suke guda ma- masu kama da juna su yi yawa فصار هل تضرباني sai ta zama to hal tadribani amma me yasa aka yi mata kasra in dai maksura din in dai nunun raf'i aka cire aka kamata a ce hal tadribana amma sai aka ce hal tadribani Eh? na'am domin ta nuna tasniya domin da an ce hal tadribana sai ya zama to kamar al- al-mudaf ila al-wahid ne dan nunu taukid idan ya zamanto ta hadu da fa'ili wanda yake wahid a wajen fi'il ma- a- a fi'il mudari din fata ake mata hal tadribanna to dan kada su kama shi yasa sai aka yi mata kasra dan ai ishara ga cewar asalin wanda aka shafe din ta ta- a- asalin a- al- a- alfasil din da yazo alifut lithnain ne Mm, tathniya ne لا تتبعاني ايه ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون نعم نعم نعم وكذلك يعرب الفعل المبارع هكذا ما انا ما فعل المضارع اعرابي إذا فصل بينه وبين نون التوكيد واو جمع idan wawu na jama'a na jama'ar maza ya zamanto shine ya rabe tsakaninsa da nunu taukid أو ياء مخاطبة ko kuma ya'u mukhataba نه kamar misalin هل تضربن يا زيدون hal tadribunna ya zaidun وهل تر- تضربن يا هند hal tadribinna ya hind to kun ga nan wajen duk ba a yi bina'i ba a a a- a- saboda a a a- afwan na'am idza fusil wa arabu min- in ariya min nuni ta- na'am a nan wajen kun ga sai aka yi bina na'am na'am أصل تضربن na'am aslin tadribunna تضربونن tadribunanna وحذفت النون الأولى sai لتوالي الأمثال aka shafe nunul ula ita ce nunul a a a nunul i'rab saboda tawalil amsal kamar yadda ya gabata سبق.
sai ya- kamar yadda ya gabata فصار تضربون sai ya zamanto tadribuna وحذفت الواو لالتقاء الساكنين sai aka shafe sai aka cire alwaw liltiqa'is sakinain فصار تضربن sai ya zamanto tadribuna a a a- wane ne sakinain din alwaw da kuma ita nun din da aka shafe Mm, na'am تركبن إيه، لتركبن طبقا عن طبق نعم وكذلك تضربن هكذلك تضربن أصله تضربينن أصلا تضربينن ففعل به ما فعل بتضربونن سي كما عند أكيد تضربونن شي ما أكي مسا وهذا هو المراد بقوله wannan shine abin da yake nufi da faɗin sa وأعربوا مضارعا إن عليا min nuni taukidin mubashirin ila akhirih na'am wannan shine ma'anan wannan baitin فشرط في إعرابه saboda haka sai ya sharɗanta a wajen yi ma fi'ilul mudari i'rabi أن يعرى من ذلك an ya'ra min zalika ya tsiraita daga wannan abubuwa guda biyu wa mafhumuhu Maf- abinda ake fahimta daga wannan annahu idza lam ya'ra minhu mafhuminsa idan bai tsiraita daga gare shi ba daga gare su ba Mabniyan.
zai zamanto mabni fa Saboda- ulima anna madhhabahu to wannan sai aka san cewa mazhabar ibn malik anna al-fi'l al-mudari'a cewa fi'l al-mudari la yubna ba a yi masa bina'i illa idza basharat nun at-tawkid sai idan nunu tauki ta yi mubashara da shi nahu hal tadribanna ya kamar zaid hal tadribanna ya zaid fa in lam tubashirhu idan ba ta yi mubashara da shi ba fa riba o riba wa hadha huwa madhhabu al-jumhur wannan shine mazhabar ah, jumhurun nahawiyyin
wa dhahaba al-akhfash wa dhahab al-akhfash al-akhfash shi ya tafi akan ila annahu cewa mabniyun cewa fi'l al-mudari mabniyun ne على التوكيد tare da nunu taukid سواء اتصلت به نون الت- daidai ne ko ta yi ittisali da shi nunu taukid ta yi ittisali da shi ko ba ta yi ittisali da shi ba ونقل عن بعض an ruwaito daga wani ah, أنه معرف an ruwaito an an ruwaito an ciro an nakalto daga wani daga cikin malaman nahawu cewa shi mu'rab ne وإن اتصلت به نون التوكيد ko da nunu taukid ta yi ittisali da shi saboda kaga salasa mazahib wajen haduwarsa da nunu taukid aljumhur akan cewa idan ta zamanto mubashara zai zamanto za a yi masa bina'i shi kuma al-akhfash yace a nunu taukid ko mubashara ko ba mubashara ba mabni wannan kuma yace ai mu'rab ne a da nunu taukid din ma na'am ومثال ما اتصلت به نون الإناث abu misalin fi- sunan da nunul inath ta yi ittisali da shi الهندات يضربن alhindatu yadribna والفعل معها مبني على السكون wal fi'lu ma'aha mabniyun ala sukun ana yi masa bina'i ala sukun ونقل المصنف رحمه الله تعالى ibn malik al-musannif ya ru- ya nakalto Fi Allah ya ba'd ji kansa kutubihi.
a cikin waɗansu daga cikin littafansa أنه لا خلاف في بناء الفعل المضارع مع نون الإناث cewa babu bi- babu sabani a wajen cewa fi'lul mudari tare da nunul inath mabni ne وليس كذلك walaysa kadhalik abin ba haka yake ba بل الخلاف موجود As- a'a akwai sabanin yana nan وممن نقله daga cikin wanda ya nak- ya nakalto wannan sabani الأستاذ أبو الحسن بن عصفور al-ustad abul hasan ibn usfur في شرح الإيضاح a cikin littafinsa shar- a cikin sharhinsa ga al-idah ibn usfur Mm. babu lokacin da za mu rinka tarajim din wa'annan malaman nahau amma kwa kwa same su a cikin siyar to an an kiyaye wannan kulasar a yawanci da dai wannan duk- duk muraja'a ne Mm. sai dai ga wanda ba su karanta wani littafin nahau ba kafin wannan to to alhamdulillah yanzu mun gama al-ism wal fi'l sannan za mu shiga al-harf na karshe to sannan kuma sai mu shiga alamomin i'rabi din Mm. to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk